لك عن الخمر والميسر عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما اكبر من نفعهما aka ce ana taka game da sha'anin giya da caca Allah ya ce ka ce cikin giya da caca akwai zunubi mai girma da ɗan amfani kaɗan ga mutane amma zunubinsu ya yi amfaninsu yawa wannan shi aya ta biyu kaga nan ma ba a ce ka a sha ba amma dai an ce akwai laihi laihin ma ba dan karami ba babba daga nan sai wata rana da an ka zo an ka yi wani buki wata walima saba annabi suka taru aka yi walima aka sha giya tunda Allah bai haramta ta ba a wannan lokaci to da aka sha giya sai aka gabatar da wani sahabi ya yi zallan magariba sai yazo zo karatu cikin maye karanta kuliya ayyu alkafiruna a abudu ma ta abuduna ahila duk inda la take yalle yana cikin maye sannan Allah ya saukar da ya ayyu allazina amanu la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna ya ku wadanda mun kai imani kar ku kusanci sallah kuna maye sai kun san abin da kuke bari kaga mataki na uku kenan nan ma ba a hana shan giya ba amma an hana a zo da ita masallaci ana barkata to ana nan wata rana sai wani ɗaya daga cikin sahabbai ya sha giya ya samu wata shaidaniyar mawaƙiya sai ta kama mai kirayi cikin dare sai ya tashi ya ɗauki wuƙa ya je ya samu raƙuman ɗan uwansa suna kwance kowa gida biyu yanke musu tozaye ɗan uwan ya hito ga wannan kazanin aiki sai ta san maure annabi da ya zo ya samu annabi ya gaya mai yana kuka sai annabi ya hito ya zo ya tarar da raƙuman nan kaca kaca an cire musu tozaye shi ma kansa annabi ya ɗora kuka sai suka ce suka sami wannan dan uwa yana cikin maye sai ya kama kiɗa ka yana cewa hal antum illa abidu ali ai ku ba wasu bane da annabi da shi wancan dan uwa ai ku ba wasu bane illa bayin na kuke na ga dama sai yanzu ba ku kasuwa in saida to daga nan Allah madaukin sarki ya saukar da wannan aya da za mu karanta yanzu cewa ya halazi na amanu ya ku waɗanda kun kai imani ku sani innamal khamru kun ga giya wadda take sa maye wadda take cuɗanya hankali wal mai siru da caca wal ansabu da bauta ma gumaka wal azlamu da karan duba wato duba zuwa wurin boka ya ma za a yi kaza a yi kaza duk ƙarya ne rijisun kazamta sun mustaqazar abu ne mummuna na kazamta min amali shaytan kuma suna daga cikin ayyukan shedan saboda haka shedan ne ke horewa a yi wannan abu fajjani buhu ku nisance su wayannan ƙazamtar waɗanda Allah madaukin sarki ya ambata to ku nisance su la'allakum tuflihun kila ko in kun nisance su to nan za ku samu cin nasara ku samu shiga aljanna sannan Allah bai takaitar da bayani nan ba sai ya yi bayanin illolin da waɗannan biyun suke haifawa da ita giyan nan da caca

an yi bai na kumul wata wal bagaza ya afkar da ƙiyayya da gaba a tsakanin ku fil khamri wal maisiri ga sha'anin giya da sha'anin caca kamar yanzu wannan wanda an ka yanka ma toza ya raƙumma da bai kwantar da hankali yan natsu ba sai ya ɗauko takobi ya ta sama wannan wanda ya yanki toza ya raƙumma ya ta tsara nai ko ko ya ce zai je shi ma shi yanka toza ya raƙumma sai yana da ka ga ɓanna ta abu haka nan kuma idan mutum ya taho da riguna ne manya-manya da kuɗi cikin aljihu ya zauna ga magen caca to caca tana da wata ɗabi'a idan mutum ya fara caca haka take kamar giya ita ma in mutum ya fara shan ta zai zan kama hukaci e eh, an ka canye kuɗin mutum sai ya cire riga ta ya zauna daga shi sai wando ya ce ga ta nan ita ma a buga to ta kai fagen dan caca sai ya cire wando ya tara kasa ya rufe al'aura ce da ita gaba gare ya zaune bisa ga hidin caca to sai a canye to sai ya ga wanga wanda ya canye mai kuɗin nan ya canye mai tuwali din nan gashi zai koma gida da kaya raje raje da kuɗi shi ko zai koma gida ba shi da wando kuma alhali gashi Allah ya hore mai karimi za a yi kuma cikin dare kare uku ko kare uku babu mai rago kusa sai ni kaga sai rigima to sau da yawa irin wannan takan haɗa yan caca a sa wuka a hude ma mutum ciki ya mutu ke shi nan gehe a samu wani ɗan yihi a lullube shi a yi ta caca in an ka ji kiran sallah a zuba kowa ya wace sai dai a wayi gari a samu gawa ta nan kwance yan caca sun sha yin haka sai a kashe mutum ba barin caca za a yi ba gashi an kashe mutum rai ne ya ɗauke sai a aje shi gehe a yi ta caca sai an ji kiran sallah shikenan sai kowa ya kama gaba ne kowa ya ce zuwa gidan karuwai su je su nemi wuri su kwance su iyaka yan sanda su to da sayan su dauki gawa su je su binne ba san ko ta waye ba ba san ko kashe shi ba yan caca ne to saboda haka Allah ya ce wa'annan miyagun ayyuka guda biyu da giya da caca manuma shedan gare su shine ya aukar da kiyayya da gaba tsakanin shi an mataki na farko to bayan waɗannan kiyayya da gaba sannan waya su dakum an zikirin kuma su kange ku daga ambaton Allah wa anis salati kuma su hana ku sallah eh in kun lura lokacin da ake caca galibi yan caca suna zaunawa ne bayan sallah azhar sau da yawa yan caca in sun ka zauna bayan sallah azhar ba su sallar la'asar ko ba su yin magariba ba su yin isha'i wa'annan lokuta masu muhimmanci za su wuce suna nan ko wanda yana ganin in an ka taya zuwa sallar nan ba zai kama wani ba in an fara sallar nan ba zai kama wani ba ya yi kusa saura kaɗan sannan ga maganganun banza wanga kwana ne sun kare na kashe wannan wannan sai wani <laughs> surutu ga yana irin wanda yake wato babu mai yi ne sai mahaukaci to shi zaka taran dan caca na ido haka wanda ya shawo giya shi kuma in ya shawo giya yana ganin masallacin da ma yan kushe mai gari da yana ya dauka dan giya to saboda haka Allah madaukin sarki ya yi ma musulmi kashedi da ta san ma shan giya da tata to Allah ya ce wahala antum muntahun shin ko kun bari ko hannu kun bari musulmi a wancan lokaci sun amsa ai wahala antum muntahun an itiyani ma ko kun hannu daga barin zuwa ga waɗannan muyagun ayyuka ma'anarsa inta a wannan lokaci musulmi gaba ɗaya sun kace inta haina shine wani mai littafi yake cewa fal yajibil muslimuna al'ana musulmi ma yanzu su amsa su ce eh mun bai to mu ci gaba wa aniullaha wa aniur rasula wa fazaru fa in ba fa'lamu annama ala rasulina al-balaghul mubin wa aniullaha ya ku musulmi ku bi Allah wa aniur rasula ku bi manzon Allah wazaru ku kiyayi alma'asi ku kiyayi duk abin da yake sabon Allah bayan wallahi to idan kun ka juya baya ani da'ati ga bayan yi wa Allah da annabi da'a fa alam ku sani fa annama ala rasulina albalagul mubin kawai abin da ke kan manzon mu shine isar da sako wanda a ne. in mai wa'azi ya riga ya faɗa ko ka ɗauka ko ka ɗauka ruwanka shi ya gama nashi aiki ya yi aikin da Allah ya sa shi Allah zai biya shi saura kai wannan kamar ka shaidi ne ga masu saba ma Allah musamman in an yi wa'azi su ce ina ruwanka to ba aikin mai wa'azi ne ya tsaye sai ya wace hidin yan caca ba yan karta ba ba aikin mai wa'azi bane abinda aikin mai wa'azi murya kai ta kai gare su su ji in sun ka ji magana ta kai akwai ranar gamo da Allah inna rabbaka labil mirsadi kakka bar caca kakka bar karta duk abinda kai kai tai in dai ka ji wa'azi mun gama namu annabi ya isar mu ko mun dauka mun isa ya ce bu anni walau aya ku isar daga gare ni ko da aya guda ce to mun mun isar da dukkan qur'ani walillahi alhamdu yanzu wannan sauka ta nawa ce muka dauko zuwa abin nan ta hudu alhamdulillah don mu ci gaba ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما تعلموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا wannan aya kuma har yau dai muna cikin wannan bayani game da sha'anin giya to ita kuma wajibi ne ga wanda yake so ya fassara alkur'ani dole ne ya karanci hadisin annabi ya karanci fiƙihu ya karanci tarihi dole ne don ba haka ba in ka ce za ka bi gundarin qur'ani kawai to yanzu kana faɗa a rani domin wannan aya da za mu karanta yanzu idan mutum bai san ma'anarta ba bai san tarihin qur'ani ba bai san hadisin annabi ba bai san fiqhu ba to yanzu yana cewa shan giya ba komai illa dai ka a sha da yawa in mutum bai san wannan ba domin ma'anar wannan aya shine yanzu gashi an haramta shan giya nan duk inda an kai to musulmi ne ke shan giya ya ayyu allazina amanu la taqrabu salata ya ayyu allazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytani fajtanibuhu la'allakum tuflihun yas'alunaka anil khamri wal maisir wane ne zai zo ya tambaye annabi sha'anin giya da tatan musulmi to wasu sun mutu wurin yaƙi, an yi yaƙin badar wasu sun mutu an yi yaƙin udu wasu sun mutu an yi ko wasu sun mutu wasu ma kwanansu ya kare ba cikin yaƙi ba sun mutu to kuma sun mutu suna shan giya sai aka zo aka ce ma annabi to ni a matsayin waɗannan da suka mutu suna shan ta gashi yanzu an haramta ba ka iya samun wannan ganinsin qur'ani sai ka koma ma tarihin alqur'ani sai ka koma ma hadisin manzo Allah sai ya gaya maka sanadiyar wannan aya sababin saukarta waɗanda sun ka mutu suna sha kamin a hana to su ne aka yi tambaya a kansu sai Allah ya saukar da aya cewa laisa alal ladina amanu wa amilu salihati junahu wa laisa junahun babu laifi alal ladina amanu akan waɗanda sun kai imani wa amilu salihati sun kai aiki na kwarai ba su da laifi fi ma da ibu ga abin da sun ka ɗanɗana na giya giyar da sun ka sha har sun ka mutu suna sha to ba su da laifi an gane ko mu ai akan abinda sun kaci min alkhamri na giya wal maisira da ta ce qabla gaba gabanin a haramta to babu dai an gane ko wannan dole ne in dai kana so ka san abin da ake nufi da wannan aya to sai ka koma manzo Allah ka tambaye shi domin shi an ka saukan ma alqur'ani ba kai ba kai ka saya ne a kasuwa ka karanta ka haɗu da Allah ya karantar da kai annabi ne an ka saukan ma qur'ani kuma aka yi mai bayanin aya ko wace aya dalla dalla kuma Allah ya ce an saukar da wannan zikiri zuwa gare ka litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim dan ka bayyana ma mutane abin da an ka saukar musu an saukar da wannan littafi an ba annabi iko yayi bayani to in kana son ka san shi sai ka koma bayanin manzo Allah don yayi annabi ya isar babu abin da annabi ya rage Iza mattaqaw in dai sun zama su kiyaye wa haram kamin su mutu din wa amanu suka yi imani wa amilu salihati sun kai aikin kwarai sun kau sannan sun kaji tsoron Allah wa amanu sun kai imani ai sabatu ala takawa sun ka tabbata akan takawa wal iman kuma sun ka tabbata akan imani sun kau sannan sun ka ƙara jin tsoron Allah wa asanul amala sun ka kyautata aikin su wallahu yuhibbul muslimin Allah yana son masu kyautatawa to kaga in baka san tarihin Qur'ani ba sai ka ce in dai mutum na da imani yana jin tsoron Allah to ko ya sha giya ba koyi wal iyazu billah wal iyazu billah to ba haka ake nufi ba ana tambaya ne akan waɗanda sun ka mutu suna shan takami a hana Allah ya ce in dai sun mutu da imani su da aiki mai kyau sun ji tsoron Allah sun kiyaye sun tabbata kan imani to babu komi a kansu domin haramcin nan ya zo bayan sun tafi an gane ko to in mutum bai yarda da qur'ani bai yarda da hadisin annabi ba bai yarda da fiqh ba bai yarda da zaman tafsiri ba bai yarda da tarihi ba to yanzu yana fada a ciki yace in an sha ba komi kaga wanda yace in an sha giya ba komi kafiri eh dan wanda ka sha kana ganin laifi kake yi da ka sha kana ganin baka da laifi in mutum yace giya ba haram ba ce, to kafiri ne ko bai sha ba ko bai sha ba kafiri ne amma wanda ya sha yana ganin haram yake yi to shi mai sabo ne fasiki ne amma da imanin sai yana na musulunci amma wanda ya ce babu laifi to kafiri ne ko da bai sha ba Allah ya kiyaye to mu ci gaba ya ayyuhallazina amanu la yabluwanna Allahu bi shay'in min as-sayd tanaduhu aydikum wa rimahukum liya'lama Allahu man yaqabuhu bi وبني ذلك بعد ذلك فله Allah كريم sarki yana jarraba mutane ta inda ya so. wato lokacin da musulmi suka taho wajen aikin haji kamar yadda ita sura ta fara yi mana bayani can farko game da haramta ma mai aikin haji taɓa wasu dabbobi to sai Allah ya maimaita wannan magana a nan cewa ya ku waɗanda kun kai imani ya ayyuhal ladina amanu la yabluwannakum Allah lalle sai Allah ya jarraba ku bi shay'in da wani abu yursiluhu lakum wanda zai sako shi gare ku na dabbobi min sayyid na farauta tanaluhu aydikum wa rimahukum wanda yake kana zanne cikin hema amina ko a arfa sai ɗan barewa ya zaburo sai ya faɗo cikin hemanka sai ya bi tsakanin shi hida kada shi hida abokinka kana iya kamawa har da hannu in kuma sanda za ka sa nan da kwance ma kana iya buge shi amma kuma an haramta kakka taba shi ga abinci kana gani ba da maka taba wannan duka jaraba ce amma da za a wuce lokacin aikin hajji sai ka tai cikin daji kai ne yawo baka ko guda ba amma wannan Allah zai tunkuro muku su kamar yadda an kawa masu son kihi ranar da ba su ba a su sai kihi ta kulla akan ruwa yana tuma yana faduwa wani ayya ya tudu an ce ka taba ranar lahadi in ta taho ka zo da koma ka yi nutso cikin haka tashi zai dai ka ɗebo kwato a cikin ruwa ku to duk jarrabawa ce Allah ya ce zai jarraba ku da wannan saboda ni saboda ni Allah zai muku wannan ne ya alama Allah don Allah ya bayyana man ya kafu bil gaibi wanda yake tsoron Allah a halin gaibi wato lokacin da bai ganin Allah din faman ita da ba da zalika duk wanda ya shigi bayan wannan hanin da an kai na kama farauta ya zo ya farauta falahu azabun alim to yana da azaba mai daɗi kamar yadda Allah madaukin sarki can ya ban musulmi sun kai ta shan giya ana lallashin su sai musu sun kahu cikin addinin musulunci sannan aka haramta to haka kuma nan an zo an haramta musu yin farauta cikin aikin hajji kuma an tunkuɗo waɗannan dabbobin don a ga wanda adda imani to wanda duk ya ji an ce an hana kuma yadda ya kama wani ɗan barewa ko ɗan gada to Allah ya ce yana da azaba mai radadi Allah ya kiyaye eh kamar yadda Allah ya jarrabe mutanen zamanin ga namu ga mata ga kuɗi ga giya kuma ga haram ga ayoyin qur'ani Allah ya hore qur'ani ana ta karantawa a rediyo gashi nan ga jaridu ga wa'azi nan ko ina kana sauraron wa'azi karatu gashi nan Allah ya hore yara kanana yan mata suna karanta alqur'ani suna fassara kowa na jin fassara ga haram ga abin aiki da haram sannan kuma ga ayoyin qur'ani ga imani cikin zuciya saboda haka jin tsoron Allah a wannan zamani yana da daraja kwarai da gaske don so da yawa mutum na son ya saba ma Allah bai da abin ko ko yana da abin amma ba wuri to yanzu ga wuri ga ƙasa nan babu doka eh ƙasa ga ta nan babu doka kun san ga tsarin mulki na Najeriya ga constitution Najeriya wato abin da a haram ka yi zina da matan mutum bisa gado ne shi Allah ne ka yi zina da matan mutum bisa gado ne wato ba wai zina telaki ba a hawan gado ne don shi da gado shi Allah shi Allah in ka duba doka ta 282 cikin constitution abin nan penal na na Najeriya doka ta 282 an ce zina ba laifi ba ce sai in wadda ake yi da ita bata yarda ba ko ko ta yarda amma da nuna tsoro ko ko babu nuna tsoro amma shekarar ta bata kai sha hudu ba to in ta kai fa ba laifi ba ne amma ga dokar Najeriya ba dokar Allah ba dokar Allah kam ya ayyu alladina amanu la taqrabu zina <laughs> shi a dokar Allah eh to mu ci gaba يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد صيدا daidai muke sai da mm, wa antum hurum sai da antum hurum mm. wa man qatala ko ta an bi da ni ma jaza ko misiri ma a ka tada minan da ha ya fi biki za wa a dalilin bingon haɗiyan ba ne fara sabbin mbau ka fara to da ni masaki da hausa da za a je kasi a man ni ya lura a wa ومن قد هاب ينتقم الله منه وهو عزيز to sannan Allah ya ce ya yi wa Allah zina amonu ya fi wanda hunkar imani la ta katu lusai da karku kashe farauta wa an tumhuro muddin ku kuna cikin harama da hajji a yi muri muna bi hajji wa kuna cikin harama hajji ko ta umra wa man katala hunin ku mutane wanda ya kashe shi daga cikinku da gangan to fa jaza'un ko jaza'un mithli zai biya sakamako kacin ma katala abin da ya kashe minan na'am daga cikin dabbobin gida ai shi ma wanda ya kama da shi wani in mutum ya kashe barewa sai ya biya da akuya ta gida ko tunkiya fil khilqati wato wanda yake kama da shi ga halitta ya ku bihi zawa adalin minku a samu ma'abuta adalci mallamai guda biyu daga cikin ku su yi hukunci da wannan din lahu ma fi waɗanda suke da basira yumayyizani biha ashbah al ashiya wanda za su bambance mai kama da abu bihi da shiya wa qad hakama ibn abdullahi ibn abbas da umar sun yi hukunci wa da ali radiyallahu anhu Allah ya da su fi na'amati sun kace wanda ya kashe jimina badana shi ba da raƙuma wani abbas haka na ibnu abbas wa abu ubaida su ma sun yi hukunci fi bakarin washi ga nagyan daji wato fauna ko gwanki ko dai wa himari ko kuma zibra jakin daji duk dai da bakaratin abada nagge wamna umar haka abdullahi na umar wamna awbi da abdurrahman ibn awbi su ma sun yi hukunci bi zabe ga barewa bi shati abada akuya wa haka da hamna abbas haka na abdullahi dan abbas yi hukunci da ita wa umar da umar wa irin ma da wannan su fil hammami ga tantabara la'annahu yushbiha domin yayi kama da akuya fil ardi wajen kwankwadar ruwa eh tantabara in ta aza kanta sai ta ta shaka tunkiya. ba kamar tsuntsu tana daga kai haka ba a'a in ta aza kanta ba ta daga sai ta koshi saboda haka an kace to ta yi kama da ita wajen shan ruwa wanda ya kashe tantabaran makka to zai bayar da tunkiya ko akuya wannan hadayan za a ɗauke shi hadaya wanda za a yanka shi baligal ka'aba wanda za a kai shi can makka a yanka ayyam lugu bil haram wanda za a kai da shi harami fa yusba fi a yanka ya can cikin harami wa ya tasaddaqa bihi a sadaka da shi ala masakini cikin nan makka wannan shi a hukuncin sa wala yajuzu an yusba haisu sha haisu kana baya halatta a yanka shi duk inda aka kasance a ce konan Najeriya ba a yanka shi nan wani sababu ya mai nazba na atan ya zama na atiri ma qablahu wa in udifa ko da an yi idafa da shi da anna idafatahu lafziya domin idafa shi ta lafzi ce wannan nahawu la tufidu ta'rifa ba ta fa'idatar da ta'rifi fa in lam yakun li sayd mithlu amma ita farauta in ta zan ba ta da tamka cikin dabbobin gida kal usfur wal jaradi kamar kanari dan tsuntsun mai shiga musu suki ko kuma fara fa alaihi qimatu to sai ai mata kuɗi ya bada kuɗi a sai tsaba a bayan sadaka aw alaihi kafaratun ko ko kafara ta wajaba kansa gair jaza banda wannan sakamakon wa in wajada ko da ya samu a sakamako kuma zai yi wannan waye shine da muskin shine ciyar da miskinai min galibi utul balad da galibin abincin da ake ci nan garin makka wanda yake ma sawi kimata sai da abin da zai yi daidai da kima wannan bare wanda an ka kashe ko kuma ita jimilar da an kashe da kulle miskinin mutum ko wani miskini a bashi mudu guda au adalu zalika siyama ko ko ya daidaita wannan mudu duka da azumi ai ta'am ya sumuhu an kulle muddin yawma ko wani mudu guda azumi guda wa in wajadahu idan ya same shi wajaba zalika alai wannan hidda fara ta ciyarwa ta wajaba gare an yi mai hakali ya zuka wala bala amri don ya dandana musiba al'amarin sa ai sai kala jazai amri ya dandani wato kudarsa wannan abin da ka ce yayi ko yayi wancan ko yayi wancan ka a bashe ta gaban za sai an bashi gwale gwale aballahu amma salam amma Allah ya yi rangwame ga abin da ka aikata kafin a hana wanda ya gabata ai min qatal sayyidi qabla tarihi na kashe farauta kamin a haramta wanda yayi to bai da dai wa man ada wanda ya koma ilai zuwa kashin farauta bayan yantaqimu lahu min to Allah zai mai azaba ta ramuwa wallahu azizun Allah mabuwayi ne galimu ala amri majin jayi ga dukkan al'amuransa zuntika kuma abucin yin azaba ta ramuwa ne ma azabu daga wanda ya saba masa wa alhaqa bi qatlihi muta'ammidan fi ma zikir al-khata can da an ka ce man kun minkum muta'ammidan to har wanda ya kashe da kuskure shi ma zai biya an gane ko an riskar da shi shi ma ya haɗu da mai ganganci da wanda ya kashe da kuskure da wanda ya kashe da gangan duk zai za su yi na وحل لكم صيد البحر ونعام متاعا لكم وحرم عليكم صيد البر ما واتقوا الله الذي تحشرون sannan Allah madaukin zarki ya ce uhilla lakum an halatta muku ayyuhan nasu ya ku mutane halalan kuntum aw muridi yalla kuna cikin ba ku harama ko kuna cikin harama an halatta muku saidul bahari farautar teku ko da kana cikin aikin hajji kana iya shiga cikin teku ka yi kifi ka ci kuma kana iya saye ne ɗanye ka dafa ko ka gasa ka ci ana iya farauto shi don kai ka ci kana iya farautowa don wani ka ci ko da kana cikin harma da hajji wannan farautar ruwa kenan amma ban da ta tudu da an takulu ku ci shi wa huwa ma la yishu illa fihi shine abinda duk baya rayuwa sai a cikin ruwa ka samaki awakihi da khilafi ma ya ishu amma sabani abin da ke rayuwa cikin ruwa wa fil da kuma tudu kasar dani kamar kwaguwa wannan ga imamu shafi'i ba a marautarta wada amu haka nan kuma abincin ruwa shine abin da ruwa ke jehowa teku duk mai marar bai zama cikin teku halbin nan da take bugo ruwa to duk wanda an matacce da dabbar da an matacciya da kifi da duk wani abu wanda an matacce za ta kado shi waje to irin wannan in ta jeho shi ke ta jeho kihi waje matacce to ya halatta ka ɗauka ka ci abinka kuma bisa ga wannan ne imamu sha imam malik ya ce cewa duk abin da a cikin ruwa halal duk abin da a ruwa da giwon ruwa da jakin ruwa da karen ruwa da mutum ruwa duk wanda ka samu ka ci ya halatta ko an yanka ko ba a yanka ba eh har mutum na ruwa irin wannan da ake ci a dan kwadan gwalmi eh mutum na ruwan nan mai kai na mutum jiki na kifi to in ka samu kai kokarin ka raba shi da kan <laughs> ka dauki ka abin nan kifin ka bakka eh don kada kada ka to da shi gari a ce kana cin mutane <laughs> to shi ne Allah kuma wato jin daɗi ne gare ku ku ci shi wani tsayyarki da kuma sauran fatake masu tahiya daga cikin su masu samu su yi guzuri da shi zuwa inda za su wa rima alaikum sai barri amma an haramtar da farautar tudu gare ku huwa ma ya fi shine abin da yake rayuwa cikin tudu min alwashi na namun daji almaquli wanda ake ci an tasidu ku farauto shi haramun ma dumtum hurma muddin kun dawo cikin harama da hajji ko da umra falau da hu halalun amma da wani wanda baya harama yadda ya farauto shi ba kuma don mai harama ba balil muhrimi akan mai harama ya samu hiji wato in kana cikin tahiya ka shiga mota daga madina zuwa makka to sai ka ka tarar da naman daji ana an dafa ko an gasa ana saidawa in dai ba don alhazai an ka farauto shi ba to kana iya sayan abin ka kaci babu goni eh waɗanda sun ka farauto shi ba masu harama ba ne sannan ba su farauto don masu harama ba ya halatta kaci eh dan wani eh, daga cikin sahaba annabi an taso daga madina za a tafi makka wajen aikin hajji hajjin nan na ban kwana to shi bai harama ba saboda haka sai ya hangi jakin daji sai ya ce ma abokan tahiya ce su bashi ya daura sirdi ya hau doki ya ce su bashi bulala sun kaki ya ce su bashi mashi sun kaki ya sauko ya dauki mashi ne ya dauki bulala ce sai ya fido ya biyo wannan jakin daji da gudu ya cin mai sai ya soke shi ya sauko ya yanki ya taho ya gasa ya ce koshi kuma ya ɗauka to shi kenan da sahabbai su ma waɗanda annabawa sun kace sun kace su kan ba su ce sai sun tambayi annabi da aka zo sai annabi ya ce akwai saura an ka ce eh, ya ce cikin ku akwai wanda ya ce ya kama ya ce a'a akwai wanda ya taimaka mai a'a akwai wanda ya ba shawara a'a ya ce ku bani saura in ci eh. saboda haka in wanda bai harama da haji ya kama abin naman da haji bai kama don ka ba kai kace ya kama ba to kai da kake harama ya halatta kace eh ka ba bayyana sunnatu ka bayyana hadisi annabi ya bayyana wattaqullaha ku ji tsoron Allah allazi ilaihi tusharuna wannan da yake zuwa gare shi ne za a tattara ku a tara ku ranar kiyama yayi muku hisabi da ayyukan da kun ka aikata kaɗan da ko da yawa manya ko kanana to mu ci gaba جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس الحرام ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم جعل الله الكعبة البيت الحرام الله يا سن يا كعبة ودتك لكن الله نيمة الفرما Allah ya sanya ta kiyamar linnasi madogara ga mutane ya kuma bihi amru dine wanda al'amarin addinin mutane ke tsayuwa da shi bil hajji da yin hajji ilai zuwa gare shi wa duniya da kuma al'amarin duniya su yana tsayuwa yana dogara ga ka'aba bi amni dakili saboda amincin wanda duk ya shiga ka'aba wato wanda duk ya je makka wa adam ta'arudi da da rashin kasan masa ko da yayi wani abu wa jabi samarati kulli shay'in ilai da kuma tattara dukkan iya itace na kowane irin abu zuwa makka wato in ka je makka za ka tarar da ɗiyan itacen da idon ka bai taɓa gani ba ko da ko manomi kake eh in ka je makka za a ga lemun da ba a taɓa gani iri ne ba kama an ɗebo da aljanna ka ga ayaba kama an ɗebo ta daga cikin aljanna dausi ka ga apple ka ga kowane irin abu duk komi ɗiyan itace da inabi ko da ka sha inabi duk inda ka ce duniyan nan ka sha inabi to in ka zo sai na makka da madina ya baka mamaki sai ya ga kamar ba kasa guda ce ba kamar wata kasa ce ta daban ta an kai wannan eh ba a kawo wanda ba na kwarai ba sai mai kyau shi ake kawo musu to saboda haka Allah ya sanya ita Ka'aba ta zama madogara ga al'amarin addinin mutane da kuma duniyarsu wa sharar harama haka nan wata mai alfarma shi ma Allah ya sanya shi madogara ga addini madogara ga rayuwar mutane bi ma'anar ashurul hurum ma'ana watanni masu alfarma <coughs> su ne zulqida da zulhajji da muharram da kuma rajab su ma kiyamar lahum tsayuwa ne ga al'amarin addinin mutane bi amnihim min alqital ya saboda amincewa su daga yaki cikin waɗannan watanni wal hadaya wal qada'id haka nan kuma hadaya da rataya da ake rataya mata ta takalmi da sauran abubuwan da ake sama hadaya su ma madogara ne ga rayuwar addinin mutane da rayuwar duniyar ai kiyamar lahum bi amni ma min at-ta'arud domin duk wanda ya samu raƙumi na hadaya ya taso ma makka to ko yaƙi aka yi ba a taɓa shi akwai aminci zalikal ja'al mazkur wannan abubuwa da Allah ya sanya su zama madogara ga addinin mutane Allah ya yi shi ne li ta'lamu don ku sani anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil Allah ya san abin da a cikin samai da abin da a cikin ƙasa wa anna Allah bi kulli shay'in alim kuma ku san Allah masani ne da dukkan komai. fa inna ja'alahu zalika domin sanyawa da Allah yawa waɗannan abubuwa li jalbil masalihi lakum don jawo muku waɗansu maslahohi wa dab'il madarri anku da kuma tunkuɗe muku wasu cututtuka qabla wuqu'iha gabanin afkuwarta wannan dalilun ala ilmihi bima huwa bil wujudi dalili ne akan sanin Allah da dukkan abin da a cikin wannan halitta wa ma huwa ka'in da ko abin da zai kasance nan gaba na'am ilamu ilamu mu ku sani, annan la'a shadidul iqabi shi Allah mai tsananin azaba ne, la da'ihi ga makiyansa. Wa annan la'a gafurun rahim kuma Allah mai gafara ne ga masoyansa mai jin kai ne ga su masoyan nashi. Kuma Allah Rasul. Ma ala rasuli illa al-bala. babu komi akan manzon Allah illal bala sai isar da sako na gare ku wa karban lagaya ko isar wallahu ya alama tukuna Allah ya san abin da kuke bayyanawa na ayyuka wa ma taktubu da abin da kuke koyewa na ayyuka bai jazi kun bihi zai sakan ka muku da waɗannan ayyukan da kuka bayyana ko waɗanda kuka boye don haka a ji tsoron Allah na'am La ya tsawil khabisu wadda yibu, wato haramun da halal ba zama daidai. Haram ita ce mummuna, shine mara kyau. halal ita ce mai kyawu to babu yadda za a yi su zama daidai walau a jaba kasar kabisu ko da tulin haram ya baka mamaki ya baka shawa karka damu aikin banza ne wattaqullaha ku ji tsoron Allah fi tarkihi ga barin wannan haram ya ulil albab ya kuma abuta hankali la'allakum tuflihun ko cewa ku za ku samu babban rabu kun ga wannan yanayi da muke ciki yanzu wato a ajaba na kasaratul khabisi eh, yanzu wato Eh, tulin haram shi yake ba mu shawa sai ga mutum neman kuɗi ɗai shi kai babu ruwa ne da magana halal ba ruwa ne da magana haƙƙin wani shi dai ya tara kuɗi to sai ya tara kuɗi kuɗin su zama mai musiba ga mutum ya tara kuɗi mata ne sun yi ƙarhi ne ƴaƴa ne sun yi ƙarhi ne don iyakar daɗin kuɗi ka zan kayi kuɗi ka mallaki matarka da ƴaƴanka. duk kuɗin da zaka mallaka a duniyar nan matar ka ta yi ƙarhin ka ɗan ka yi ƙarhi ne ya yi ƙarhin ka to gwanda talauci da shi dan mutumin da ya yi aure yana da wadata matarsa ta yi ƙarhin sa ya yi ya'ya da ita sun kai ƙarhi ne gwanda ya zauna talaka gwauro ya mutu bai aure ba don babu daɗi babu daɗi babu amfani to yanzu mahi yawan mutanen da suka tara kuɗi a wannan zamani musibar da aka tare da su kenan musibar da take tare da su kenan ka ga mutum gashi ku kuna tsoro ne shi ko yana tsoron mata shi eh shi an musibar da ake ciki yanzu kuna tsoro ne duk ya rikita gari ya ya rikita al'amura amma shi ko mata ta ta hikarhi ne kullum tunani ne bai ma tunanin neman yarda Allah kullum tunanin neman yarda mata sai kuma ya kafa samu iya ne kuma bai jin daɗin su gida bai jin daɗin su daji duk abin da yake so ba su son wannan abin to wannan ba wai daga iko daga iko sa bane ba daga wani lalacewa zamani ba daga Allah ne domin me annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa cikin hadisi kullu la'amin nabata bil haram fa naru aula bihi duk naman da ya tsiranta daga haram to wuta ta hidacewa da shi ma akala al halala ala Allah sha ma ba wa man akala al-harama sallaha shamaba wanda duk ya ci halal sai ya bi Allah ko yana so ko ba ya so wanda duk ya ci haram sai ya saba ma Allah yana so ko ba ya so to masibar da take tare da mu kenan kuma bayan haka sai mutum ya tara dukiya Allah ya sa mai kyashi bai iya hitar da hakkin Allah daga cikin kudin nan sai ka ga masibu iri iri sun biyo baya ko dai yana ciki ana ya don Allah ne ka taimaka ga wannan makwabcin ka baya da lahiya a kai shi asibiti Don Allah ka taimaka gashi nan baya da abinci iyali sun yawa kuma gashi bai da lahiya ya ce harkoki sun mashi yawa sai ya kawo wani abu ko ya ce babu mai motoci ne su ga sunan dai ko ya kawo wani abu dai ko ya ce tsuke bakin ajiyu ko ya kawo sap to ana nan bayan yan kwanaki sai yan washin so same cikin gida su samu akwatuna na kuɗi su ta ɗiba to a wannan lokacin da an kai mai fashi sai ya hito da sahi ba kunya ba tsoron Allah sai ya ce wallahi kuɗi miliyan kaza sun ka to alhaji aje a kawo ba kai da shekarun jiya mun ka ce ka kawo a taimaki makwabcinka ce ba kada sai yanzu kuma ka hito ka ce an sace ha ba alhaji yaushe aka kawo kuɗin ajiya shekarun jiya faran tsuwa ya ce ba shi da? saboda an ce ya taimaki makwabci ne to ga waɗanda suke zuwa su mai da shi mace ce kawo kuɗi shegiya ai dan arewa zai wannan ai da za ta dan arewa ce in ya murya san wannan ai dan arewa ne ka juya baki ya ce shege aka kudi to kaji da saboda haka Allah ya kiyaye mu irin wannan musibu muna kira ga al'ummar musulmi na farko dai kowane musulmi ya sani cewa in Allah ya yi ka mai arziki an rubuta arzikinka tun kana cikin cikin mahaifiyarka da wata hudu ko jiya na karanta wannan hadisi annabi yana cewa kamar yadda abdullahi abdullahi mas'ud ya ruwaito hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yana cewa inna ahadakum yujma'u khalquhu fi badani ummihi 40 yawman nutfa thumma yakunu 'alaqatan min dhalik thumma yakunu muzgatan min dhalik thumma yursalu ilayhi al-malak wa yanhu bihi ruha wa yumar bi arba'i kalimatin bi katbi rizqihi wa amalihi wa ajalihi wa shaqina wa sa'id annabi ya ce kowane ɗayan ku ana haɗa halitta sa cikin cikin mahaifiyarsa tun kwana arba'in na farko yana mani sannan ya juya ya koma gini kwana arba'in sannan ya juya ya koma tsoka kwana arba'in sannan a aiko mala'ika ya zo ya hura masa rai a bashi umarni ya rubuta kalmomi hudu ya rubuta mashi arzikinsa ya rubuta aikinsa ya rubuta ajalinsa ya rubuta inda zai koma ko wuta ko aljanna wannan rubutun da an kai babu wanda ya isa ya kankare shi an riga an gama an kammala an kuma yi conclusion babu sauran tayi ba rage duk duniyar nan yan an taru a ƙara maka ba a iyawa duk duniyar nan yan an taru a rage ba a iyawa abin nan da an ka rubuta ma ko kwance kai cikin ɗaki sai Allah ya baka shi kwance dai kai kwance cikin daki sai Allah ya baka shi na karanta wata kissa ta wani bawa Allah da ya karanta wannan hadisi sai ta yi ya ɗebi ɗan ɗan abinci ne sai ta yi cikin daji inda bai sai da ya tafiya kamar yini biyu babu hanya inda mutane za su faɗa shi sai ya koma can ya kwance yana nan yana cin abincin nan da 'yan ruwa na sun ka kare sai ya koma ya kwance yana jiran mutuwa daidai lokacin da ya galabaita abinci ya ci abinci sai ga waɗansu matake sun ɓata sai suka faɗo inda ke sai suka tarar da shi kwance suka taɓa suka ce yana da rai suka ce ya mutu sun ka tsaya suka kura mai ido sai suka ga yana numfashi suka ce bai mutu ba aka ɗauko abinci a sa mai ga baki ya game haƙora na ya cije kamar ya mutu ya gari, sai suka ce suka dama waina suka mai da ita kunu sun ka taho da wuka suka fare haƙori ne da ƙarfin siya sun ka buɗe suka ciyaya mai yana haɗewa sai da ya koshi sannan ya dariya <laughs> sai suka ce me yasa ka washe mu yace a'a dama ina so in jaraba ne na ga hadisai da suka nuna inda duk mutum yake Allah zai kai mai abincinsa to na ga ko gaskiya ne <laughs> eh sannan akwai wani bawa Allah kusa da wannan kisa shi kuma dan wakin washi suka je suka tare shi a daji suka kame shi suka damle shi suka kwace dukiya ne sai suka daukai suka jefa ya cikin wani kogon dutse sun ka tare su. to babu abinci gashi damle bai iya hita daga wurin saboda haka sai Allah ya wakilta wata hankaka ita ke zuwa ta kawo mai abinci ya ci ta ta sha ruwa ta zo ta mai amai ya sha bayan kwana uku da wannan sai wani maharbi sai ya zo ya shinhida kyalle ya ɗauko waina ya aza bakin ruwa ya ɗebo yana ɗiba waina yana ci sai ta ya sha ruwa sai hankaka ta sauka sai ta ɗauke waina guda sai ya tattara sauran kyallin sai ya bi ta da gudu ta zo ta sauka akan dutse sai ya shi ma ya tsaye nan bakin dutsen sai ta suntuba ta shiga cikin koko da ta shiga ta ta gama abin da take ta hito shi kuma sai ya shiga ko da ya shiga sai ya ga mutum dambe sai ce kai ya kawo kana ya ce kaji kaji ya wada mai kisassa ya ce wake baka abinci ya ce tsutsun nan da ga yake yanzu aka waina ya kawo ya ce ta wace ya kwance shi ya hito da shi suka dawo gida tare to saboda haka wajen neman arziki ka tahi sanar Abin da Allah ya yanka ba ka samu babu wanda ya sai hana ka sai ka same shi ka bi hanya mai kyau ka samu kuɗi na halal sai maka amfani duniya sai maka amfani lahira abin ko bi kokarin ka ko da bindiga ka sai ka tai kana taron hanya kana fashi da makamai to abin nan ne da an ka rubuta mai shi na zaka kwata ga mutane ran da ya kare zaka bari ko a kashe ka ko ka mutu eh saboda haka kiyaye wayannan abubuwa suna da hadari shi ya lalata mu da gidan arziki gidan masu arziki na ake samun mutanen kirki mahi yawa inda duka ga mallamai daga gidan arziki sun ka hita in kaga sarakuna daga gidan arziki sun ka hita yau ko inda duka ga matsiyata daga gidan arziki sun ka hita eh yanzu ka shiga birnin Kano zaka ga yaran yan iska waɗanda suka tun yan iska ɗayan manyan mutanen Kano duk wannan da ake yi suna yi Ya'yan manyan mutane na Kano haka in ka tayi Sokoto haka in ka tayi Katsina haka in ka tayi Sokoto haka abin nan me take suna Kaduna haka duk inda ka je zaka tarar da tatattun yayin iska su ne ya'yan manya to idan dan manya ya zama tatattun dan iska ga kuɗi nan gaba su ne za su zama shugabanni kun ga abu ya lalace Allah ya kiyaye Allah ya sa mu gani a nemi halal tana nan ba ta karewa in dai haram ba ta kare ba to halal ba ta karewa to mu ci gaba يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن وجود لكم أخلاق والله nazala wannan aya آية zo ta sauka lamma akasaru su'alahu sallallahu alaihi wasallam yayin da mutane suka yawaita kowa ya toce ma annabi ni wane ne wa ubana wa kakana wa na wa in an yi kaza ni za a yi suka yi ta tambaya annabi sai Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya kunna kuka imani la tasalu an ashiya ka ku rinka tambaya game da wasu abubuwa wanda wayannan abubuwa in da lakun in an ka bayyana al'amarin su gare ku ta su uku za ta bata muku rai wato kan ku cika tambaye tambaye lima fi hamin mashakka don abin da a cikin ta na wahalhalu wa in tazalu anha in wa mun ci gaba ta tambayar ta hina yanzal qur'ani kuma lokacin da qur'ani na sauka zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam tubda lakum za a bayyana muku ita saboda haka wato ma'ana in dai kun ci gaba da tambaya kuma ga annabi yana da rai ga qur'ani na sauka to bayani zai zo don haka an shuru aballahu anha Allah ya yi muku rangwame daga tambayar da kun kai kar ku sake komawa ga tambayar wallahu gafurun halim Allah mai gafara ne kuma mai hankuri da ya zan bai kama ku da laihukan da kun kai wannan baya ba na قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بحاجهم An sa'ala a wato waɗansu mutane sun yi tambaya ga irin wayannan abubuwa wanda suke min qablikum na gabani, sun tambayi annabawan su ba ujibu an ka amsa musu bi bayani a akami hada bayanin hukunce hukuncenta sun ma azbahu biha kafirin sannan bayan an wada musu sun ka waye gari suna kahirai sun ka kihi sun ka ce ba su ya ta musu nauyi eh gashi sun tambaya an yi bayani sun kasa aikatawa bi amala bi hasabat saboda barin aiki da ita dan haka yarda ku bi su don kada abin da ya shahe su ya shafe ku

wala sa'iba Allah bai sanya wata dabba wadda ake ce masallaman ma ba wala wasila Allah bai sanya wata dabba wadda ake ce mawasila ba wala ham ko kuma tsararren bajini bai sanya waɗannan ba kama kana halin jahiliyyati yaf'alunahu kamar yadda mutanen jahiliya suke aikatawa rawal bukhari buhari ya rawaito hadisi an sa'id ibn musayyab qala yace al-bahira allati yuha bahira ita ce wadda ake hana nonon ta liddawa gita ban maguma ka ita fala ya halubu ha ahadun ba wani ɗaya wanda zai tace ta minin nasi daga cikin mutane wa sa'iba ita kuma sa'iba allati kanu sayyibunaha ita ce wadda ya zon suna sallama ta li alihatin su ban maguma kansu ita fala yumalu alaiha shay'un ba dora komi na kaya akan ta wal wasila ita ko wasila naqatu ita ce raquma albikir wadda take budurwa tubakiru awwala taji wanda ta yi sammakon haihuwar ɗa na farko a natajin ibil bi unsa ta yi biya mace sun ma ta sani sannan ta sake biya wata cika biyu ba'adu bayan haka bi unsa da wata mace wato ta yi warko ta yi mace ta sake haihuwar mace to da duk suka samu haka wa kanu na hali da wajibihim suna sallamar ta su ban maguma kansu ita in ihdahu ma bi ukhra in ta sadar da diya da diya wato wajuje jere dukkan su mata laysa bainahuma zakarun babu da namiji zakanin su walhami shi ko hami fa'alul ibil shine bakin mai raƙumma ya daribu dirabal ma'duda wanda za a sanya shi ya barbara wata kidanyayyen barbara wato kamar a ce in yawa raƙuma kaza ciki to shi kenan shi kuma sai a sallame shi za ka da dirabahu in ya kare barbara ta yi wada uhu sai su fashe lidawaki ta don gumaka wa abu su ya hemai an alhamdu min daga daukar kaya alaihi a kansa wala yuhmalu alaihi shay'un ba dora mai komi na kaya wa samuhu hali sai su kira shi tsararri wato wanda an hana ya komi da shi walakin alladhina kafaru sai dai waɗanda sun ka kafirta yaftaruna ala allahi alkazib sune suke kirkira ƙarya suna jingina ma Allah ji zalika a cikin wannan fi nisbatihi ilai jingina wannan abu ba su ce duk Allah yake ai haka wa aktharu mai yawan su la yaqiluna ba su da hankali wato ba su fahimta zalika wannan saboda haka ibtaru sun kirkiri ƙarya li annahum domin su kalladu fi aba'ahum don sun yi takalidi su wato suna goyon iyayensu su ce iyayensu haka sun kaga suna yi su ma kakanninsu haka suke yi wato ya zan gargajiya to mu ci gaba wai da wa idza qila lahum ta'ala wa idza ma ce da su ta'alau ila ma anzalallahu ku dawo zuwa ga abin da Allah ya saukar da rasuli kuma ku dawo zuwa ga manzon Allah ai ila hukumi zuwa ga hukuncin sanin tahlili ma haramtu na halatta abubuwan da kun ka haramta ba haram bane halal ku dawo ku mai da su halal kamar yadda suke qalu sai su ce hazguna ma wajanna alaihi abana abin nan da mun ka samu uwayen mu akan sai a ishe bukatar na kowa min addini na addini wa shari'a da shari'a wato addinin uwayenmu da shari'a uwayenmu ta ishe mu ba mu bukatar da wani ƙala ta'ala sai Allah ya ce ahzun zalika yanzu wannan shari'ar da gargajiyar ta uwayensu ta ishe su walau kana aba la ya'lamuna shay'an ko da uwayen nan sun zaba san komai ba wala ya ta duna ko ba su kan shari'a duk da haka dai za su bi su kaga sun jawo ma uwayensu zaki hmm. ta mu ci gaba ya ayyuhallazina amanu an anfusakum لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا وينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا يا قول لهم إيماني عليكم أنفسكم ليكم دجارا كانوا بكم eh ifazuha wa kubu bisa la'iha, wato ku kiyaye kanku kuma ku tsaye da kiyaye kan din ga gyara kanku nan sau da yawa mallamai suka yi kuskure ga fahimta wannan aya idan wani ya ga ana wata banna ya yi magana sai wani mallami ka je ya hito yana huci alaika bin sika alaika bin sika wa yake maka haka nan cewa akai alaiku ku an ka ce kai musulmi da ni da wancan da waccan mu an ka ce mu gyaru in mun gyaru arna ba su iya mana komi shi a magana ba wai a malami ya ga ana ta taɓar gaza shi ke da shi ke zaure ya kara gado ba in kai haka nan in yan iska sun ka to sun ka balle gado na cikin ka sun kai dan su ba san daraja addini balle su san wato mata kana da alfarma har cikin daki za su same ka don haka abin da ake magana a nan mu musulmi mu yi kokari mu zama mutanen kirki kun ga lokacin da musulmin mutanen arewa suna tsaye duk da yake a lokacin ba shari'ar musulunci aka yi ba amma ana raga ma addini kamar zamanin bature har zuwa zamanin su sardauna mai anguwa mai anguwa ya fi ƙarfin wani arne ya taba shi mai anguwa ba wai daga ce ko hakimi ko sarki ba a'a mai anguwa to amma da muka lalace muka daga asirin mu arna sun ka gani muna aikin ɗiyan arna suna ɗauko muna 'ya'yansu muna suna kawo muna ofis da gidajen mu ana lalata da su arne ka aiki arni ya ta ɗauko maka arniya ya kawo ya tura cikin ɗakin kai ta yi shi a cikin gargajiyarsa ta arnanci ya san zina ba ta da kyau yana ganin darajar ka yana ganin mutuncinka ka ce ka ya aike ka kasu kasu arni ya so magiya ya ɗauko ma matar banza kana alhaji ya zo ya samu ka cikin ɗaki ya ta shi bai shan giya kai kana sha sallah kana yi shi bai sallah bai shan giya kai ko kana sallah kana shan giya ka ɗebi kuɗin jama'a ka ɓoye ka ce ar ta ya kai maka wuri guda ko kuma kai ka zo ka shirya takarda ta ƙarya ta ƙarya ka rubuta ka yi drop ka ce ar ya ta je ta maka tajar ita ta san abin nan da ka shirya ƙarya ne ta zo ta yi ma tajar ka zo ka sa hannu a hidda kuɗin nan na zalunci na jama'a a je ka je ka zuba akawun ɗinka ko ka je ka kirawo ar ne ya zo a buɗe akawun da suna nai A ta kwaso dukiyar mutane ana tura cikin wannan akawun shi ya san wannan abin da aka yi ba gaskiya ba ne yaushe za ka yi mutunci gare eh, saboda haka lokacin da wannan ta faru sai ya zan da mu da addinin mu duka mun zama banza a wurin arnan kasar nan su walakanta musu rena mu ba mu da abin da za mu ce musu saboda ni don mun rigai mun tona asirin mu gare su lokacin yau da za a ce da sardauna da tafa balewa da riba su uku din nan kawai yau a ce musu sun dawo Najeriya suna nan sun shiga PDP duk armi da aka nan sai zuciya ta ta kada saboda ya san gaskiya ta dawo amma wannan duk abin da aka yi ba su jin nauyin mu ba su jin tsoron mu saboda sun rike sun gama ganin asirin mu in ban da lalacewa mu ya za a yi Diba abin da ya gudana a barku dibi ho musulmi ne dan sarki ne wanda yake kaka ne ya karbo duka sakwato kaka ne shi su kakanninsu su suka ɗauki musulunci sai da sun ka dangana shi da kogin Benue sarakunan ningi sarakunan ningi suna da tuta shehu dan godiyo sarakunan bauchi suna da tuta shehu dan godiyo jama'are katago gombe daga nan in ka duba za ka ga har abin da ya buga yadda ya kai har Benue har makurɗi har abin da ya tsallaka a gwaja har katsina ala har taku sun ta yi da addinin musulunci to sai yau ga dan ningi wanda an kai wanda yake dan sar yau in sarautar ningi ta faɗi zai je ya ce a bashi ya ce lalle garin da tarihi ya gudana inda qur'ani an ka fara za ta yi qur'ani cikin zauri barno inda qur'ani ya taho tun sahabban annabi suna mulki shekara goma sha takwas da barin annabi da duniya qur'ani ya zo barno sai gashi yana cewa to shi nan yake so ya samu tarihi a ce shi wato zamanin sa ne an ka samu addinin kirista ya shiga makarantun firamare na gwamnati da sakandare a kasar barba ha fullo kan oyi bai Allah la'ani do ha in eh, fulani ka cewa Allah Allah la'ani do ha dibi wannan ne to wannan shi ya lalata da al'amura to abinda musulunci ka cewa mu musulmi mu yi kokari mu gyara kanmu alaikum anfusukum ba alaika bi nafsika ba babu alaika bi nafsika alaikum anfusakum mu iya kai musulmi ne eh ke wacce musulma ke eh, to ki kokari ki zanna kwarai kai ma ka zanna kwarai ni ma in zanna kwarai to in muka zan haka la yadurukum man dalla wanda duk ya bace ba zai iya cutar da ku ba za ta dai to in kuna kan shirya wa illa wa illa shi ya magana wa illa dai idza shar'iyya ce in dai kuna kan shari'a to duk wani kafiri da ya bace ya saki aya Allah bai iya cutar da ku wa illa sai na ku ba ka ku zai cutar da ku wannan shi a kiran da Allah ya yi muna ya ayyuhal ladzina amanu alaikum anfusukum la yadurrukum man dalla idza tadaitu wanda duk ya bata ba zai iya cutar da ku wanda a kafiri bai iya cutar da musulmi muddin musulmin nan yana kan shari'a shi an magana to in ba a kai shari'a ba to shi kenan sai da Allah ya so eh sai da Allah ya so in dai ba a kai shari'a to sai da Allah ya so Allah ya kiyaye ila lahi hukum jami'a makomakku zuwa ga Allah take baki daya bayu nabi hukum bi ma kuntum ta'malun Allah zai ba ku labari da dukkan abin da kun kazan kuna aikata bai kun bi zai muku sakamako da shi'a na'am يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان إذا عدل منكم آخران من غيركم إن أنتم ضربتم بالأرض فأصابكم مصيبة الموت تجدونهما من

Allah madaukin sarki ya ce ya yi allazina amanu ya fi da kuka yi imani shahadatu bainakum wato shaida a tsakanin ku idan hadara ahadakumul maut idan mutuwa ta halarci ɗayan ku ma'ana ya ga alamomin da zai mutu hinal wasiyyati lokacin da zai yi wasiya to shaidan nan ta zama isnani a samu mutum biyu zawa adalin ma'abuta adalci minkun daga cikin ku musulmi wato a samu musulmi biyu adillai su yi shaida khabarun bi ma'anar al'amur wannan labari ne amma ma'ana ana ba da umarni a yi haka aili shid wato shi ya shaidar da wato adalai kenan ya shaidar da adalai guda biyu idan ba a samu adalai biyu ba au akara ne to a samu waɗansu biyu min gairi ku waɗanda ba cikin ku waɗanda aka yi, wanda ba bisa ga ku ba in antum daratu idan ku kun yi tahiya fil ardi cikin ƙasa in ba ku gida wato tahiya ce ta kama mutane sun ka tayi ƙasar kafirai wajen bida kuɗi fa sabar ku musibatul maut sai musibar mutuwa ta same ku a can to wayannan shaidun ta bi suna ma za ku tsayar da su min ba da salati bayan sallah ma'ana sallar la'asar wa yuqsimani billahi suranci da Allah in irtabtu in kuna shakka yadda za su rance su ce la nashri bihi sama samanan kalila ba za mu sayar da wannan rantsuwa da mun kai ba da yan kuɗi kaɗan wanda za mu karɓe shi maimakon su mina duniya na duniya da anna alima bihi aw nashada kaziban mu yi rantsuwa da shi ko mai shaida ta karya saboda mu samu kuɗi walau kana ko da shi wato wanda za a yi rantsuwa ko wanda za a yi mai shaida ya zama za kurba dan uwan zumunta ai qarabatun min ta gare shi wala nakatumu shahadatan lahi kuma ba za mu koyi shaida Allah ba allati umirna biha wadda an ka umurce mu da bayarwa inna idan lalle mu kenan in mun ka boye ta lamin al'adimi na muna cikin masu ne wato lokacin da rashin lahiya ta samu mutum a wurin tahiya to yana so zai yi wasiya to ana so ya samu shaidu biyu musulmi idan ba a samu musulmi ba a samu shaidu biyu kahirrai amma a ba su irin wannan rantsuwa su rance da Allah ba za su koyi wannan shaida ba ba za su canja ba in kuma suka yi to su tabbatar da cewa su suna cikin masu laifi to bayan wannan bayan usira fa'in usira ala annahum gida an ka ce ga abin da ya gudana to sai ya zan su magada ba su yarda ba suna shakka shaida wayannan shaidu da suka bayar ko su musulmin ne ko kafiran shi ne fa in kusira idan an kai cinka ai wutsuli a ba da halifi ma bayan sun rance sai aka gano ala annahu masa haka isman lalle sun cancanci laifi ai fi'ila sun aikata ma yujibu abin da ke wajabtar da lahimin kiyanati na cin amana au kadibin ko ƙarya bi shahadati ga shaida da an wuce da inda ma masalan ma ma bi shine a samu abin da ake tuma su da shi a gurin su wadda aya annahu mata'ahu su sun kai da awa sun saye wannan kaya min albayti ga mamaci aw wasalahu ma bi ko ku shi ya ba su shi musu wasiya yace nasu to in an samu wannan a wurin su waɗannan shaida fa akhara ne sai a tsaya da waɗansu biyu ya kuma ni makamahu masu tsaya matsayin wayannan fi tawajjuhil yamin alaihi ma ga fuskantar da rantsuwa a kan sai a samu ƴan uwan mamaci mutum biyu su rantse su ƙaryata shaida waɗancan da sun kace sun yi shaida min allazina su haƙa alaihi mulawla wato a samu wa'inda tsaya min allazina istahaqqa alaihim alawliyan a samu biyu wadanda daga wadanda sun ka cancanci wannan haƙi akan waɗancan da sun kai rantsuwa sune alwasiya wa hum alwarasatu sune magada ayil aqrabani min wadanda sun kai kusa ga shi wannan ilai da wannan mamaci su su wayu kusimani billahi su ce su rance da Allah ala khiyanati shahidaini akan cewa wa'incan shaidu biyu maciya amana ne waya kula ni su ce la shahadatuna lalle rantsuwar mu a haƙo ita ce mahi zama gaskiya min shahadati ma daga shaida waɗancan daga rantsuwan waɗancan wa ma ta daina ko mu shigi ba ba mu keta da gaskiya ba fil yamini ga rantsuwar da mun kai inna idza lalle mu in har mun keta da gaskiya lamina zalimina to muna cikin azzalumai al ma'ana abinda an ma'ana lishidul muhtadir shi wanda ya kai gara gara ya ba da shaida kawai shaida ala a akan wasiya ta da isnaini mutum biyu an yi wuce ilaihi ma yi wasiya zuwa gare su ne ahli dini daga cikin musulmi yan uwa addini ne au gairin ko kuma waɗanda ba musulmi ba in fakadahu in ya rasa waɗanda an musulmi lissafarin saboda tahiya wa nawi ko makamancin sa wa in in su magada suna shakka fihi ma ga shaidar waɗannan shaidu hadda au suka yi da'awa annahu ma kana cewa su sun yi cuta Da aka bi shay'in da sun karbi wani abu au dafihi ila shakatin koko sun ba wani mutum za a mu da suka riya annal mayyita au salihu bihi shi wancan mamaci shi ya mai wasiya da shi wa ya alifa su surance ila akhiri zuwa karshen magana wai ni dole ala amarati takzibi ma idan an kai tsinkan wata alama wadda take karyata su wadda ya dafi Allah sun kai da awad wato kuɗewa gare shi halafa aqrabul warasatul mayyit sai mahi kusa ga yan uwan mamaci magada shi rance alaka zibin akan ci a ƙarya suka yi a wasirka da kuma gaskanta madda abu abinda sun kai da'awa wal hukumu sabitu wannan hukunci duka dai tabbatacce ne fil wasiyaini ga masu wasiya mansukun amma an shahi shi bisa dai ne ga su masu shaida na abin nan kahirai eh ga wasiya yana da idan mutum zai bada zai yi wasiya ya samu shaidu biyu musulmi su shaida idan ana tuhuma waɗannan shaidu yan uwa ne su rance su ta shaida waɗannan shaidun amma ita shaidar kahiri an soke ta babu ta ga imam shafi'i da kuma imam maliki eh wa kazalika shahada gairu ahlil milla haka nan shaida waɗanda ba musulmi ba ita ma su mansuka wa tibaru salatil asr shi ko da aka ce min ba'da salati an ka ce sallar la'asar littagali saboda kaurara lokaci dan lokacin la'asar sannan mala'iku suke haduwa da masu aikin dare da masu aikin rana suna haɗuwa wannan lokaci wa taqsisil halif sannan keɓance wannan rantsuwa fil ayati ga aya bi isnani an kace mutum biyu mai a karabil warasati cikin mahi kusancin magada li khususil waqi'ati domin keɓantuwa wannan matsala na nazalat wadda ta sauka laha ta wa hiya ma rawahu bukhari shine abin da buhari ya ruwaito anna rajulan min bani suhub wani mutum daga cikin bani suhub kharaja ya hita ma tamim dari ta yi tamim dari wa adin na hatim da adin dan hatim dai a adin bada adin dan bada ai wa huma nasariya ne lokacin suna kiristoci to kamata su haɗi shi wannan basu mai sai ya mutu bi ardin laysa fiha muslimun cikin kasar da babu musulmi falan ma ma yayin da sun ka dawo da tarikati da kayan gado ne faka duja ma sai an ka rasa wani daro wani abin nan kwano irin wanda ake ce ma daro min fiddatin na azurfa muka wasa da zabu wanda an kawa shahin ciki da zinari wa wafa ila nabi sallallahu alaihi wa sallam sai suka zo wurin annabi tsira da marufi a haka ɗauka su zuwa ga wurin annabi sallallahu alaihi wa sallam fa nazalat sai aya ta sauka fa alamu ma annabi ya rantsar da su sun da jamu sai daga baya sai aka gane daro a hannunsu fa qalu ibtana sai suka ce sai ne mun kai min tamimi ga tamimu dari wa adiyu da adiyu dan bada fa nazalat aya sai aya ta sauka an ka kirawo yan uwa ne suka rantse su a ta waɗancan an ka kwace daro an ka mai da musu asai abin nan fa nazarat al-ayatu a aya ta biyu ta sauka fa qadima rajulani sai mutane biyu sun ka zo min iso isumi cikin waliyan wannan ba su Ba hala ba ya ranci sun karanci wa fi riwayat at-tirmidhi a riwayat tirmidhi fa qama amru al-asi amru dan asi wa rajulun da wani mutum akan na biyu min daga cikin sun ka tsaya ba hala ba sun karanci wa kana wa kana aqraba ilayya zo su ne mai kusanci gare shi wa riwaya ce a wata riwaya famare da ya rashin lahiya fa ausa ilaihi ba yayi ya zuwa gare su wa amarahu ma ya umarce su an yabluga su isa gida da mata raka abin da ya bai su kai ma alamu iyalinsa falan ma mata yayin da ya mutu aka zan mu sai sun ka dauke daro wa dafa ila ahlihi ma ke sun ka bada sauran kaya ga yan uwa dai wa nazalat sai a ta sauka to zalika zalika adani ayyatu bi shahadati ala أن ترد عباد بعد عبادهم واتقوا الله والله لا يعجل لقوم ذلك الحكم المذكور وأن hukuncin da اكا ambata min raddil اليمين نما يد رنسوا على alal warasati akan adana an ya tubi shahadati ala wajhiha she kusanta da su zo da shaida bisa ga huskar yadda take allazi tahammaluha alaihi wanda sun ka dauko ta kansa min gairi tahrifin na khiyanati ba tare da karkatarwa ko cin amana ba aw aqrab ko ko shi yahi kusanta ila an ya kafu zuwa ga tsoron an turar da a mayar da rantsoyi ba da aimanin bayan rantsoyin da sun kai alarwar sadi akan magada almudda'in masu da'awa fayalifuna yalifuna zuwa ala khiyanatin akan cin amana su waɗancan shaidu wa kazibin da kariyar su fa yabtadihuna sun sun kumyata wa yagramuna su biya kayan mutane wanda sun kaci don haka bala ya kadin ba za su yi karya ba dan in suna jin tsoron a kunyata cikin jama'a a sa su biya kaga ba za su yi karya ba sai su tsare gaskiya har su zo su samu mutuncin su ya tsira taqullah ku ji tsoron Allah da tarki khiyanatu wal kadhib barin cin amana da kuma barin yin karya wasu ma'uma tubaru da bi kuma ku ji abin da ake umarnin ku da shi sama a kabulin ji na karba ba na ji da yaddawa ba wallahu la yahdi al-qawm al-fasiqina Allah baya shiryar da mutane waɗanda an fasikai al-kharijina an da'ati masu ita daga da'a Allah ila sabilil khair Allah baya shiryar da su zuwa ga hanya ta alheri uskur yawma yawma yajma'u Allahu ar-rusula fa yaqulu sannan Allah madaukin sarki ya ce uskur abata wato sura ta kare yanzu sai kamar maimaita kanun labarai na farko sura waɗanda sun gabata ko ko gabatar da mujmali na darasin da sura ta karanta tun daga farko ta zuwa wannan aya da muka kare yanzu yajma'u yawma yajma'u Allahu rusula radda Allah zai tara manzannin asa gaba ɗaya huwa yawmal qiyamati shi ranar kiyama wa yaqulu lahu yace musu tawbikan liqawni don kunyatar da mutanen waɗanda an ka kira sun ka butsaye ma za ujibtu mi an ka amsa muku bihi da shi lokacin da kun yi kira hina da autum ila tauhidi lokacin da kun ka kira mutanen ku zuwa ga tauhidi wace irin amsa sun ka baku to qalu su sai su ce la ilma lana bi zalika mu ba mu da wani sani game da wannan ya Allah innaka anta allamul ghuyub kai kai ne wanda an masanin gaibi ma gaba anil ibada abin da ya faku daga barin bayi ka san shi wa zahaba anhum ilmu sanin sa ya gushe musu li shiddati hawli yawmil qiyama saboda tsananin tsoron ranar tashin kiyama wa faza'ihim sannan da hirgicin su a lokacin sun mai shaduna sannan su dawo su ba da shaida ala umamin akan al'ummomin su lamma yaskununa yayin da sun kanasu uzkur na'am إذ قالت له يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذا يكتب يقلب الناس بالمعد ومعنا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوريد والإنجيل وإذ تخلق من الطين فهيئة طير بإذني فتنبت بها فتكون طائرا بإذني وتبرع اللقمة والأبرص بإذني وإذ تخرج الموت بإذني وإذ تقول بني إسرائيل أن قد زيدهم بالبينات فقال الذين كفروا منه إن هذا إلا سحر واذكر أمتي إذ قال الله يا إن الله يا عيسى ابن مريم يا كعيسى ابن مريم uzkur ni'mati alayka ka tuna ni'imata wadda ni yi gare ka wa ala walidatika da kuma ni'imar da ni yi ga mahaifiyarka ushkur haka gode ma wannan ni'ima in ayyatuka yayin da na karfafa ka bi ruhul qudus da rai na tsarki mala'ika jibrila wanda yake tahiya tare da kai duk inda ka tafi tukallimun nasa kana wa mutane magana alhali lokacin kana yaro wato kana karami filmahadi kana kwanci cikin tsumman goyo diblan kana jariri wakalan da kuma kana gwarzo ba da nuzuli wato wannan ya yufidu nuzulahu qabla sa'ati wato wannan yana nuna annabi isa zai sauko gabanin tashin kiyama li'annahu rufi'a a al-qula domin an ɗauke shi kamin ya zan kalu ya zan gwarzo kama sabaka fi ali imran kamar yadda ya gabata cikin suratu ali wai allam tukal kitaba kuma ka ambata lokacin da ni karantar da kai littafi wal da hikima wa taura da taura wal injil da kuma linjila wai takaluku ka tuna yayin da kake yin halitta min addini da galaka ka hayati ɗaya kama surat tsuntsu wato kana yin tsuntsu da ƙasa ka hura da numfashin bakinka sai ya tashi ya zama tsuntsu ya ta wani wuri ya faɗi yana fatacci duk wannan yi shi da izini da izini fatan kubu sai ka hura biha cikin tsuntsun nan fata kunu ɗairan sai ta zama tsuntsu bi izini da izini na wata buri ula kama kana warkar da makafi wala barasa da kutare duk dai bi izini da izini na wa in tukhrijul mauta kuma yayin da kake hitar da matattu min kuburin daga kaburburan su a haya suna rayayyu duk dai bi izini da izini na wa in kafaftu bani isra'ila anka kuma ka tuna lokacin da ni kale sharrin nan na bani isra'ila daga gare ka hina an hamu talika lokacin da sun kai niyyar su kashe ka izji'tahum bil bayyinati yayin da ka zo musu da hujjoji na wa'azi fa qala allazina kafaru minhum wadanda sun ka kafirta daga cikin sun ka ce in haza ai wannan bai zamo ba zai ji ita bihi wanda ka zo da shi illa sihirun mubin sai sihiri ne bayyananne abinda ka zo da shi ba mu'jiza ba ce sihiri ne ka tuna wannan ni'ima wanda an kai ma wanda duk an kawa wannan ni'ima ya cancanta ya gode na'am wa idza wa'aytu ila al hawaida ana bi wa rasuli qalu awaitu kuma ka tuna lokacin da na yi wa'ayi ilal hawari na zuwa ga hawariyawa wa su ne tataccen abokai amartuhum na umarce su ala lisanihi ta harshen sa anni ya ce wato an bi an aminu cewa ku yi imani bi wa bi rasuli ku yi imani da ni ku yi imani da manzo na isa qalu amanna bihi ma sai sun kace mun yi imani da su washhad ka shaida ya allah bi annana da cewa ko musulmi muke saboda haka kiristocin annabi isa wanda suka kiristanci da annabi isa musulmi ne ya ku kiristoci zamanin mu ku taho ku musulunta kamar yadda ku suke musulmi na'am إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل واذكر أمتي إذ قال الهواريون عند هواريا أبو كان النبي إيسى سكتي يا ya ابن مريم يا كإيسى ابن مريم هل يستطيع ربك كو kai كينا iyawa. ga wani ƙira'a, hal tasdi ko kana da ikon ka tambayi ubangijinka ayyuna zil alaina ma'idata ya saukan muna da teburin abinci mina sama'i daga sama ƙala lahum isa sai isa ya ce musu kula, ku ji tsoron Allah bi kitra'il ayati game da nemo ayoyi don babu wanda ya nemo aya ga Allah ta sauka illa bala'i ya biyo mai domin in aya ta zo in an nemi aya ta zo ko dai ka amsa ko kuma ka halaka biyu kenan babu yadda za a yi ta kai ga banza ko dai ka yarda da abin da an ka baka kai imani in ka ki ko halaka ce to yace to ku ji tsoron Allah domin aya in ta zo in ba ku imani ba halaka ne in kuntum mu'minin in kun zama masu imani to sai suka ce ai ba shakka muka yi ba mai da mun yarda ga manufar قالوا نريد أن نأكل منها غدا وإنا قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قالوا نريد بسؤالها da roƙon da muka yi mata muna nuhi ne ajali don an na kula min ha mu rinka ci daga wannan teburin wata dama inda kulubuna kuma zukatanmu ta natsu bi ziyaratul yaqini da ƙarin yaqini wa na'lam kuma mu ƙara sanin an qad na lalle kai mu da gaskiya bidda da'in nubuwa da kai da awacewa annabi kake lalle gaskiya ne wa nakuna alaiha min shahidin ko mu zan masu shaida akan ta mu zan mun tabbatar mun gani da ido dan gani ya kori ji قال عيسى قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا

ta kula na ra'idan da za ta zama farin ciki ta zama abin murna gare mu hu wa nashrabu mu girmama shi mu ɗaukaka wannan rana li awwalina ga na farkon mu wa akhirina da na karshen mu kowa ya san wannan ya zan kamar tarihi abu mai rinka kewayewa shekara shekara muna girmama shi wa ayatan nan kuma ta san aya gare ka ala kullu tika akan ikon ka zuwa nubuwati kuma da annabci da ikon ka ya bayyana ni kuma annabci na ya bayyana in ka yi haka za mu ga wato za a samu ci gaba wanzu kuna iya haya Allah ka arzita mu ita wa anta khairur raziqin kai ne mai alherin masu arzitawa qala Allah to ko za za mu tsaya a lokacin da mun ka diba yayi bai kamata mu kara ba mun yi alkawari gonda mu cika a a in mun yi alkawari gobe ba mu da lokaci ba mu yi zai tunda mun ce goma goma ta yi a tsaya babu kara ha eh mun ga surat mun yi alkawari ba eh, to ai ta mun ka zo na ha? A'a, mu tsaya. sanyi a akwai don kuna ciki ne akwai wasu bayan Allah suna can waje har da ƙananan yara da imanin da suke da shi sun kasa tashi kuma yara suna nan na ta kuka ku kuna nan da lullubi cikin masallaci eh? salati ga annabi ta furwallahu kawa uku akwai bayan Allah waɗanda Allah ya yi wa rasuwa kamar irin su malam mai buzun kwami Allah ya gafarta masa da ma'ana fil umur kulliha واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم ارفع عنا الجهد والجوء والعري واكشف عنا من البلاء ما لا شو غيره اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يذلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات الكرام ورحمة الله وبركاته ci gabanmu da tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratul ma'ida a cikin wannan wata mai alfarma a babban masallacin juma'a na garin fataskun muna cikin bayani na ƙarshen sura suna maimaita muhimman maganganu waɗanda zuwa gabata tun daga farkonta zuwa ta. don haka muna cikin maganar lokacin da jama'ar annabi isa alaihi salam suka roƙe shi da ya sauko musu ya roƙi Allah a saukar musu da teburin abinci daga sama to Allah madaukin sarki mai cika alkawali ne kuma ya ce in an roƙe shi zai karba don haka annabi isa ya yi roƙo sai kuma mu saurari abin da ubangiji madaukin sarki zai amsa masa da shi na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن قال الله إني منزلها sai Allah madaukin sarki ya ce mustajiban lahu yana mai amsa ma addu'ar Annabi Isa alaihi salam In ni inni ha alaiku ni zan saukar da wannan teburin gare ku mai ya kafir ba duk wanda ya kafirta bayan saukar wannan teburin abinci minkun daga cikin ku fa inni a azaban ni zan azabtar da shi azaba la a hada wanda ban taba azabtar da wani ɗaya daga cikin halitta ba da wannan azaba min al'alami daga cikin talikai wato Allah ya yi alkawarin zai saukar da wannan abin da aka roƙa to amma fa bayan an saukar da wannan aya to ba abin da ya rage sai imani wanda duk bai yi imani ba to zai sha wuyar da wani bai taba sha ba a cikin halittu na wa idh qala ya isa ibn maryama to bayan Allah ya yi wannan bayani fa zalatul mala'ikatu sai mala'iku sun ka sauko bi hada wannan teburi min sama'i daga sama alaiha sab'atu arjifatin akan ta da waina guda gurasa guda bakwai wasu sabatu a da kuma kifaye guda bakwai fa akalaha wato haka nunin ha sun ka ci ga wannan gurasa bakwai da kihi bakwai hatta shabi uwa sun ka koshi kala ibn abbas wannan ibn abbas shi ya faɗi shi wa fi hadisin a wani hadisi mun unzilatul ma'ida an saukar da wannan teburi min as-sama'i daga sama khubzan wa lahaman da waina da nama fa umiru an ka umarce su Allah ya hunu kasu yi cuta wala ya kasu aje ne gadin don gobe fakanu sai suka yi cuta wadda karu sun ka ajiye fa musu ko kira da ta maka nazira sai aka shahe su an kamai da su bai abin na aladu birai da aladu sun ka koma birai da aladu bayan kwana uku sun ka mutu to bayan haka Allah ya ce wa Qur'an bata iz qala iz Allah yayin da Allah yake cewa da Isa ga Annabi Isa bil kiyama ta ranar tashin kiyama wannan wato don ya zama kalli liƙauni saboda kunyatar da mutanensa waɗanda sun kace shi Allah ne ya isa da maryam ya kai isa ɗan maryam wato kun ga bai ce isa ɗana ba bai ce kuma isa ɗan Allah ba ya kai isa ɗan maryam kamar yadda kowane musulmi ya yi imani cewa annabi isa ɗan maryam ne ba shi da uban da za a jingina ya zuwa gare shi domin aya ce ta Allah kamar yadda Allah ya halicci annabi Adamu daga kalmar kun fa yakun haka Allah ya halicci annabi Isa inna masala Isa inda Allah ya kama masala Adam khalaqahu min turabin summa qala lahu kun fayakun to sai annabi Isa Allah ya ce anta qulta lin shin kai kai ne kace ma mutane ittakhizuni wa ummiya ku rike ni da ni da uwata ilahaini mu zama alloli biyu abubuwan bauta min dunillahi kuma bayan Allah qala Isa sai annabi Isa ya ce wa qad ur'ida wato an sa shi ya girgiza wato abin nan jiki ne yana rawa wato yana jin tsoro saboda tsoron Allah subhanaka tsarki ya tabbata gare ka ya Allah tanzihan laka amma la yaliku bika tsarki ya tabbata gare ka daga abinda wato bai dace da kai ba mina shariki wa gari na abokin tarayya da waninsa ma ya kunu li bai kamata ba gare ni ana akula ma laisa bi haka in wada abin da bai zamo gaskiya ba gare ni ai khabarul eh, wato wanda shine labarin laisa saboda haka wato bai yiwuwa gare ni in wadi abin ba gaskiya ba in kultu kultu in hanna na zan na faɗi wannan magana ya Allah ba kada alimta lalle ka sani ta'lam ma fi nafsi don ka san abin da nake koye shi a cikin raina wala a'lam ma fi nafsi kama ni ban san abin da a koye cikin zatinka ka ba ma kufi abin da ka koye min maluma cika na ilmomin ka ba san shi ba ka anta allamul ghuyub ya Allah kai kai ne masarin gaibi wato kenan na annabi Isa alaihi salam zai karyata dukkan wanda yace shi Allah ne ko dan Allah ne ko kushi da uwa ta alloli ne eh nan Allah zai tambaye shi gaban su kiristoci in nan ba su gane ba to lahira za a tsaye da annabi isa ga shi ga ce to kai ne kake a mai da kai allah kai da uwarka to sai ya mai da wannan jawabi to duk da haka annabi isa bai tsaya nan ba mi yace ma murnu illa ma amartani bihi wa wa kunta فلما سوى فيدني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد Annabi Isa ya ce ma kuntu lahu ni ban gaya musu komi ba illa ma amarta ni bihi sai abin da ka umarce ni da shi in gaya musu wa huwa shine an yabudullah ku bauta wa Allah rabbi wa rabbakum ubangiji na ubangijinku wato shi Annabi Isa ya yarda shi ba Allah ba ne Allah shi ne Ubangijinsa wa kuntu alaihim shahidan kuma na zama mai shaida a kan su raƙiban wanda yake mai gadi amna ina hana su ma ya daga abin da suke faɗi ma dundurihim muddin zama na a cikinsu falan ma ta wafaita ni yayin da ka karɓe ni ka batta ni bin rabbi ila sama lokacin da ka karɓe ni da ɗauke ni zuwa sama kunta antar raƙiba alaihim ka zan kai ne mai gadi a kansu don haka ni ban san abin da ya gudana bayan tahiyata ba alhafizu li amalin kai ne mai tsaro ga ayyukansu wa anta ala kulli shay'in shahid kuma kai Allah shaida ne mahalarci ne akan dukkan komi min qauli lahu na abin da ni gaya musu wa ba ba'di da kuma ganganin da sun ka faɗa baya na wa gairi zalika da wani wannan muddaliqun alimun bi kai ne mai tsinka masani da abin da suke faɗi na'am in tu'azzibhum فإنهم عباد نعم وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم إن تعزم يا الله إن كيمس عذابا ma a kama halal kubri min wanda ya dawwama akan kahirci ya zamana cikin kahirci cikin su in kai mai azaba fa innahu ibadu ya Allah su bayin ka ne wa anta malikuhum kai ne mamallakin ta tasarrafu bihim kai ita kana tasarrufi a cikin su diya da kaso la tira da alaika ba wanda zai gitta maka ya ce don babu wanda ya isa ya ce don ya kai kaza wa in daga fillahu in ko ka gabarta musu liman amana min wanda ya iman daga cikin su ka gabarta mai fa innaka antal azizu Allah kai kai ne mabuwayi algalibu ala amri wanda an bari jayi ga al'amuransa alhakim wanda akwai ni sun yi cikin ayyukansu don haka in ka gabarta musu to shikenan in ka kama su da azaba ba wanda ya zai ce don don sun yi laifi na'am qalan da ma hada yawma na sadiqina sidquhum na'am lahum jannatun tajri min da na tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radiyallahu anhum hannu, ba anhu ذلك الفوز العظيم Allah sai Allah ya ce bayan annabi Isa ya gama jawabi sai Allah ya ce haza wannan rana ya mulki ya mace ranar kiyama yau mai mun sadiki na sirbum shine ranar da gaskiya za ta amfani masu gaskiya wato ranar amfani gaskiya kenan eh wanda sun kai gaskiya bin duniya cikin duniya ka Isa kamar annabi Isa to yau ranar da gaskiya za ta yi musu amfani da annahu yawmal za domin shine ranar sakamako lahum jannatun tajri min tahti al-anhar suna da aljanna ba ma guda ba wanda mu suke gudana a karkashin wannan aljanna khalidin fiha abadan kuma in sun shiga suna madawwaman zama cikin wannan aljanna abadan har abada radiyallahu anhu Allah ya yarda da su bida'ati da bayyana sun kawa Allah waradu anhu su ma sun yarda da Allah da tawabi da ladar da ya basu wato kowa ya gamsu da abin da ya samu daga wancan bangare Allah ya gamsu da da'a su su kuma sun gamsu da sakamakon da ya ba su kowa ya yarda da kowa zalikal fawzul azim wannan shi an rabo mai girma dan haka Allah ya azurta mai irin wannan rabo wala